أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da abin da ya shahi hirsi da kuma hakikaninsa da ma sashen bayanai na masumai alaihi don dangane da irin hatsarin shi da kuma irin tasirin da yake da shi akan imanin mutum da ma duniyansa da lahiransa insha Allah cikin wannan darasi za mu yi ƙoƙarin mu yi bayani dangane da hirsi wanda ya kasance abin yabo kuma abin fata kamar yadda muka sani cewa wasu ɗabi'u na addinin musulunci wasu ɗabi'u wanda addinin musulunci yi ishara a kansu wani lokaci sukan iya kasancewa ɗabi'u ne abin yabo wani lokaci kuma za su iya kasance ɗabi'u ne abin zargi to sifa na hirs sifa na tsananin kwaɗayi da wuce iyaka a cikin al'amura na duniya da kuma dukiya yana ɗaya daga cikin irin wannan sifofi ɗin wanda suna da janibi wanda yake abin zargi hakanan suna da janibi wanda yake abin yabo wani hirsi ne kasance abin zargi shine hirsin da muka bayani kansa cikin darussan da suka gabata inda mutum zai kasance ya rufe idonsa baya ganin komi sai dai shi dai tara abin duniya ko ma ta wace hanya ce sawa'an zai iya ci ko ba zai iya ci ba zai iya sa ko ba zai iya sa ba zai iya zama cikin wurin ko ba zai iya zama ba in ya kasance wuri ne shi dai abin da ya dame shi tara kuma har ma zai kasance akan hisabin imanin shi akan hisabin lahirin shi kuma akan hisabin haƙoƙin sauran mutane ba abin da ya dame shi wannan irin wannan hirsi na wuce gona da iri na wuce iyaka hirsi ne wanda ya kasance abin zargi kuma shari'a bai yarda da shi ba kuma shari'a ya yi kira ga musulmi su nisance wannan mummunan sifa din amma wani hirsi ne wanda ya kasance abin yabo kuma abin fata wanda ya kasance ana son shi kuma an fi son shi a cikin al'amura na addini da abin da ya kama da hakan insha Allah za mu gan shi a cikin wannan darasi إن cewa inna mufradat al تأتي في الموارد السلبية فعندما تطلق هذه الكلمة يراد منها الحرص على الأموال والثروة والمقام وسائر الشهوات المادية والدنيوية وذلك بسبب أن هذه الكلمة تستعمل غالبا في هذه الموارد المذمومة والقبيحة duk lokacin da muka je mufrada na kalman hers Abinda yake zuwa cikin tunaninmu shine cewa wannan sifa ce abin zargi kuma sifa ce abin kyama kuma sifa ce abin nisanta galiban idan aka yi itlaƙinta ana nuhi kenan mutum ya kasance yana da tsananin kwaɗayi akan dukiya akan makami da sauran sha'awowi na mada da kuma na duniya saboda mai saboda wannan kalma ɗin galiban an ka ambace ta ana istimalin ta ne akan wurare wanda su kasance abin zargi akan wurare wanda su kasance suna da muni shi yasa ya kasance kwakwalen mutane da an ce hirsi kawai suna yana insirafi ne zuwa ga wannan mummunan watan sifa wata zai kasance kenan abin zargi kuma abin kyama walakin ولكن أحيانا تستخدم هذه الكلمة في موارد wa nafi'a. amma wasu lokuta ana istimalin wannan kalma din ana amfani da ita a cikin wurare wanda suka kasance suna da ijabiya suna da amfani suna da maslaha وبذلك تستحق المدح ولا تكون من الأخلاق الرزيلة to ta nan ne zai kasance kenan wannan sifa ɗin ta hirsu ta kasance ta cancanci yabo kuma an fi son ta kuma ba za a lissafa ta daga cikin miyagun ɗabi'u ba bal tu'addu min al-fada'il aidan ba haka ba ana lissafa ta ne a cikin kyawan ɗabi'u a cikin ɗabi'u wanda ake fata kuma aka fi so inda وذلك عندما تتحكم هذه fi في الإنسان في موارد الشوق والرغبة fi في أعمال الخير والصلاح a wani lokaci ne ake lissafa wannan sifa daga cikin sifofi masu kyawu daga cikin sifofi masu daraja wanda aka fi so a lokacin da ya kasance kenan mutum yana da hirsi yana da ragba yana da kwaɗayi mai tsanani a cikin al'amura wanda aka fi so Kamar al'amura wanda suka kasance na addini hakanan al'amura wanda suka kasance na alkhairi ne al'amura wanda suka kasance na gyara lokacin wannan sifa ɗin za ta kasance kenan abin yabo kuma an fi son ta kuma kowa ana fatan ya kasance yana da wannan sifa ɗin yana da kyau ya kasance mutum eh, ya samu kanshi daga cikin waɗanda suke da hirsi akan alkhairi ana suna tsananin son alkhairi hakanan suna tsananin son Allah subhanahu wata'ala hakanan suna tsananin son gyara a cikin kawo kansu hakanan kuma a cikin al'umma a lokacin da mutum ya kasance haka na ya kasance kenan haris alalkhair haris alal ya kasance kenan yana da kwaɗayi akan alkhairi ya kasance kenan yana da kwaɗayi akan gyara wannan shine zai iya taimakawa ya kasance mutum ya samu kanshi a cikin bayan Allah subhanahu wata'ala managarta waɗanda suka tarbiyyantar da zuciyarsu kuma suka gyara ɗabi'unsu <clears throat> wannan zai gadar musu da tsira da sa'ada a cikin duniyarsu da kuma lahiransu ومن جملة ما ذكر القرآن الكريم من فضائل نبي الإسلام هو حرصه على هداية الناس وإنقاذهم من الضلال ina daga cikin sashen sifofi wanda alkur'ani ya bayyana na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan cewa shi ya kasance yana dauke da wannan sifa din ta hirs amma wani irin hirs hirsu wanda ya kasance abin yabo kuma hirsu wanda ya kasance an fi son shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin wannan aya din da ta zo cikin suratul suratul tauba aya ta 128 Allah subhanahu wata'ala yake cewa hakika manzo ya zo muku daga kawukanku watan daga jinsinku azizun alaihi ma yana da girma a gare shi abin yake wahal da ku Wasu ba son abin da zai kuntata muku ba son abin da zai takura muku ba ya son abin da zai shigar da ku a cikin kunci sai Allah ta'ala ce harisun alaikum mutum ne wanda ya kasance yana da kwaɗayi a kanku Wata yana da tsananin kwaɗayi akan cewa kun gyaru kun gyara imaninku kun samu yaƙini kun tabbata akan addini yana da matukan kwaɗayin haka bil na ra'ufin rahim ya kasance kuma dangane da muminai mai tausayi ne mai jin ne wannan sifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a makamin shi na manzo wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko rahama ga halittu gaba daya ya kasance kenan harisun alaikum yana da kwaɗayi sosai a kan ganin cewa kun gyaru kun ka zamanto mutanen kirki kun kasance ma'abuta alkhairi kenan irin wannan hirsi ɗin hirsi ne wanda yake an fi son shi kuma abin yabo ne kuma falala ne kuma sifa ne mai kyawu kuma dukkanin shi kyawu ne kuma da falala kenan ana son mutum shi ma ya sifantu da wannan sifa ka kasance a kodayaushe kana soma mutane alkhairi kana son gyaran mutane kana son tabbatan mutane kana son shiryan mutane akan tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala koyi da manzanka manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam hakanan cikin wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani cewa in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin ko da kana kwaɗayi akan su. to lalle Allah subhanahu wata'ala baya shiryar da mutum da ya badda kan hujja akan dalili hakanan kuma su wanda suke bacewa akan hujja bayan hujja ta bayyana musu bayan dalili ya zo musu to lalle ba su da wani wanda zai taimake su daga azaban Allah subhanahu wata'ala wannan yana nuna mana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya kasance ba yana da hirsi akan muminai ba kawai ha ya wuce iyaka har ya kai matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da matuƙa kwaɗayi yana da hirsi akan waɗanda ma ba su yi imani ba yana fatan su musulunta yana fatan su imani yana fatan su gyaru wannan yana nuna mana kenan sifa ne mai kyawu Allah subhanahu wata'ala yana son ya kasance mutum yana fatan wani ya gyaru wani ya kasance yana da tsananin so na ganin cewa mutane sun hau akan tafarki na Allah subhanahu wata'ala sun gyaru sun kasance bayan Allah subhanahu wata'ala managarta وقد ورد ما يشبه هذا المعنى والمضمون في آيات أخرى من القرآن karim aidan wannan ya zo a cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban irin wannan ma'ana din wanda ke dauke da irin wannan ma'ana ke shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne wanda ya kasance mai tausayi mai matukan kwaɗayin ganin cewa mutane sun shiryu kuma sun kasance ma'abuta gyara kuma ma'abuta alkhairi amma dangane da riwayoyin addinin musulunci amma fi riwayatul islamiyya fa inna kalimat al-hirs waradat fi mawaridin kathira ijabiyya amma cikin riwayoyi na musulunci za mu iya ganin cewa ita kalma ta hirs ta zo a cikin wurare da daman gaske wanda kuma wurare ne wanda za ta kasance kenan nan wurin ijabiya ce wana sifa ce wadda aka fi so kuma ana yabonta kuma ana, bigenta ana fatan duk wani mumini ya kasance na da ita irin wannan sifa din wafi zalika ya kula amir mumin a cikin irin wannan bayanin ne amir mumin imam ali bin abi talib alayhi salam yake cewa fi khutbatihi ma'arufa fi bayani sifatil muttaqin a cikin sifar akwai a cikin huduba shi wadda take sanannen huduba ce a cikin nahajul balaga inda yake bayyana sifofi na masu tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda suke da tsoron Allah subhanahu wata'ala menene sifofinsu cikin wannan huduba din Imam Ali alaihi salam yana bayani mukhatiban ahli hammam yana ba ga shi hammam wanda shine asalin wanda ya bayyana ma wannan waɗannan sifofi ɗin lokacin da ya zo tambaye shi cewa ka sifanta mini masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala su wane ne ina so ne ina Imam Ali alayhi salam ya sifanta masa to daga cikin bayanan da Imam Ali alayhi salam yi, yana cewa famin alamati ahadihim annaka tara lahu quwwatan fi dinin wa hirsin eh, quwwatan fi dinin wa hirsan fi ilm Imam Ali alayhi salam yake cewa daga cikin sifofin da zaka iya gani daga cikin alamomin da zaka iya gani ga ɗaya daga cikin ma'abota takawa wanda suke da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine za ka ga cewa suna da kuwa a cikin addini watan cikin al'amuran addininsu sun riƙe da ƙarhi san gaske mumine ne masu ƙarhi cikin addininsu da gaske suke kuma sun riƙe addininsu kuma suna yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala wa hirsan fi ilmin hakanan kuma za ga suna da kwaɗayi a cikin tafakkuhi a cikin neman ilimi na addinin musulunci ko kuma ilimi wanda ya kasance yana da amfani kenan wannan yana iya nuna mana kenan hirsa a nan wurin wani abu ne wanda ya kasance ijabi mutum da ya kasance yana da hirsi a cikin neman ilimi na addinin musulunci ko kuma a cikin ilimi wanda yake da amfani duniyarsa da lahiransa wannan hirsi ya kasance kenan ijabi mamdo hirsi ne wanda ana son shi ana yaba masa kuma ana son kowane mumini ya kasance yana da wannan harsi din saboda zai kara cikin iliminsa zai kara cikin imaninsa zai kara cikin yaƙininsa zai kara cikin kyawawan ɗabi'unsa da abin da ya kama da hakan kenan wannan ya nuna mana zuwa nan wurin harsi yana da jahanibi wanda ya kasance ijabi kuma ana son shi wannan kuma shine ya kasance mutum yana da tsananin kwaɗayi a kan aiki na alkhairi da kuma aikin gyara <laughs> yana son ma mutane alkhairi yana musu fatan alkhairi yana tsananin kwaɗayin haka wannan abu ne mai kyau kuma ana fatan kasance mumin yana da wannan sifa ɗin kamar yadda muka ji cikin ayoyin alkur'ani masu girma da kuma bayanai na imamu ali alayhi salam wannan kenan da fatan allah subhanahu wataala amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin